shi tsohon shugaban ƙasa obasanjo yana cikin rukuna hudu daga cikin rukunoni biyar na mutane a najeriya yana cikin sojoji da 'yan siyasa da attajirai da 'yan takarda kunnan da baya cikinsu shine na sarakunan gargajiya to duka su waɗannan rukunan guda biyar a yanzu ba sa son wargajewar najeriya ba su shirya mata ba Wataƙila ma za ka iya ƙara da rukuni na shida shine international community wato turawan yamma kuma idan ka kula a wasikar ya yi bayanin cewa duk mutanen da ke tattaunawa da su a ciki da wajen najeriya ba sa jin daɗin abin da ike tafiya a wannan gwamnatin ta jonathan halin yanzu to don haka abin da za ka fahimta daga wannan wasiƙar shine yana isar da saƙon waɗannan rukunan mutanen guda biyar ne saboda haka dukkaninsu a yanzu sai ka ce sun dawo daga rakiyar jonathan dr sa'idu ahmad dukawa kenan na sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar bayero ta nan kano tun da sun dawo daga rakiyar shugaba jonathan me hakan ke nunawa akwai fatan cewar ba za su yadda isa ke tsayawa takara ba in kuma ya tsaya akwai fatan cewar ba zai sake zama shugaban ƙasa ba a najeriya wannan shine sauyin da nake zaton za a samu a dalilin wannan bayanan nasa to sai dai alhaji rabiu abdullahi garin danga da ke sharhi kan al'amuran siyasa kuma kantoman karamar hukumar dala a nan jihar kano ya ce mu 'yan najeriya muna son members na house of, na national house of assembly lalle su bincika wannan al'amari irin abubuwan da aka, rubuta a cikin takardar na har da kashe mutane kamar dubu a ce 'yan majalisar mu ba su bincika wannan ba mu ina ganin ba su mana adalci ba abin da aka ce shugaba na najeriya wanda haƙƙinsa ne ya tsare haƙƙin kowa da ran kowa yau aka zarge shi da cewa yana niyyar ya hallaka wasu 'yan najeriya kamar dubu haka kuma aka, zarge shi da cewa ya ɗaure wa cin hanci gindi haka kuma aka zarge shi da yin sakaci a kan security na ƙasar nan to waɗannan abubuwa ai sun kai matuƙar da national assembly da senate lalle su bincika don 'yan najeriya su tabbatar da wannan abu yayin da rabiu abdullahi garin danga ke waɗannan kalamai wasu 'yan najeriya na ganin wasikar ta tsohon shugaba obasanjo ba wata abar ɗaɗawa da ƙasa ba ce ta la'akari da abin da wasu ke fassarawa a matsayin aƙidar fuska biyu da ke tattare da tsohon shugaban to amma dr sa'idu ahmad dukawa na cewa ko me fuska biyu ne cewar damun watakila wani abu ne a ransa wani burin ike da shi daban ba na bayanin da yi ba to mu kuma wanda muke cewa shine ko menene wannan burin abubuwan da ya faɗa gaskiya ne saboda haka suna da muhimmanci saboda haka ana da buƙatar bayanansu saboda haka ya kyauta za su yi tasiri a siyasar najeriya dr sa'idu ahmad dokawa kenan da ke sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar bayero ta nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria